a can ƙasan wuta a ranar alkiyama. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم a cikin mutanen madina akwai wasu mutanen da ba su je yaƙi ba ba tare da wani uzuri ba kuma sun tabbatar da kansu ba su da wani uzuri ba su kuma bayar da uzurin karya ba sun cakuɗa kyawawan ayyukansu da suka gabata na tsayuwa akan biyayyar Allah da riko da shari'arsa da jihadi akan tafarkinsa sun cakuɗa su da mummunan aiki suna fatan Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu Haƙiƙa Allah mai yawan karɓar tuba ne ga wanda ya tuba cikin bayinsa